Ga alama dai zaben fidda gwani na neman shugabancin ƙananan hukumomin jihar Niger a jam'iyyar APC mai mulkin jihar ya bar baya da ƙura. Da dama daga cikin waɗanda suka yi takarar dai sun koka a kan yadda suka ci an yi masu ƙarfa-ƙarfa. Zubairu Muhammad Badamasi na ɗaya daga cikin ‘yan takarar a ƙaramar hukumar Wushishi. ya yi zargin an cire sunansa daga jikin takardar kada ƙuri'ar a ranar zaben. Har an kuma tura mai SSS da sunana cewa I was qualified. Na je wajen su for an interview an tura ma INEC sunana duk wani hanya duk wani ka'ida da ya kamata ɗan takara ya bi a shari'ance na bi dukan wannan hanyoyi sai a ranar da za a shiga wannan fili na race aka kawo ballot paper sai aka ce an cire sunana a cikin wannan ballot paper an sa sunan wani. A can karamar hukumar Makwa mataimakin gwamnan jihar Honorable Muhammad Ketso ne matasan yankin ke zargin sa da ƙoƙarin murɗe masu wanda suka zaɓa. Suleiman Salihu Abdullahi shine mai magana da yawun matasan. Jarabawan gade matasa sun ci abunsu kuma sun samu kuriya arba'in saba'in da hudu dattijai sun samu kuriya talatin dipti gauna ya dai kyale mu kawai a bamu result din duk mun kai wurin kwana shida kenan duk inda zamu iya shiga duk waɗanda dattijo da za su sa muna baki kowa ya sa muna baki na alheri amma banda shi shi ya kiya ba wai ya kai mu sanin kowa bane to sakataren yaɗa labaran mataimakin gwamnan Hajiya Maimuna Kolo da bata amince in ɗauki muryarta ba ta karyata zargin a halin da ake ciki dai uwar jam'iyyar ta APC a jihar Niger ta ce tana tattaunawa domin neman bakin zaren yadda za a warware waɗannan matsaloli Injiniya Muhammad Imam shine shugaban jam'iyyar a jihar Niger. Saboda yanzu nan muna cikin tattauna ne a tabbata an samu mu sasantawa. To bayan wannan sasantawa na tabbata maka nan da kwana biyun ka zo na ga zan iya ma baka list yadda aka. To muna ana tattauna da su 'yan takara din wasu wurare wasu ba su son san siyasa mun mutu ga zai faɗi sai ga ya ɗauki akwati to an samu irin wannan ire-ire A halin yanzu dai masu faɗa a ji a cikin jam'iyyar ta APC na ci gaba da baiwa jama'a haƙuri game da rudanin da ya baibai APC. Honorable Shehu Sulo ɗan majalisar wakilan Najeriya ne a ƙarƙashin APC daga jihar Niger. An kuma sa haƙuri an sa juriya. Abinda da daman bambari da shi ba cewa ga ɗan takara shine kawai wasu kalilan ba abinda jama'a suke so ba. To kuma wannan abu da aka yi ya nuna cewa wannan jam'iyya namu mai adalci ne. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.